وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله za mu tashi babi na ɗari biyu da ashirin da bakwai hadisi mai lamba ta ɗari hudu da casa'in da shida darasi na tara babu al'iyada jaufan laili babun da ya nuna za ka iya zuwa ka duba mara lafiya da tsakar dare idan har tsarin ya dace da irin namu domin shi duba mara lafiya tsari ne wanda ake so mutum ya siffatu da siffofi guda goma idan za shi duba mara lafiya na farko idan ka je dama ana so ka ɗan tafi da wani abu ko kuɗi ko wani abinci musamman mu an fi kayo mutane lemo da ayaba sai a cikawa mara lafiya ɗaki da lemo da ayaba yanzu ne da ake yin ɗan ruwan sanyin nan a cikin roba ake zuwa da ruwan roba to da aka farko abin da ake so mutum ya tafi da ɗan wani abu wanda zai nuna abin ya dame shi na biyu idan ya je ya nemi izini kafin ya shiga da yiwuwa mara lafiya ya tuɓe ko an tuɓe shi ko ana masa wanka ko yana bayan gida ko yana cikin wata ƙazanta shi sa ake so a tuntuɓi masu kula da jinyarsa wani lokaci ya kamata a je ko wani lokacin ba lokacin da ya kamata a je ba ne to wannan shi ma ladabi ne daga cikin ladubban guda goma da ake so mutum in za shi dubiya su fati da su sannan ya je aka tambaya wane ne kamar shi mara lafiya ya tambaya waye to ya faɗi sunansa sannan kuma ya zama cewa yana cikin yanayinsa in ba a cikin yanayinsa ba a son zuwa kama a ce ya riga ya suma yana cikin kwama da irin wannan to sai dai a je a yi wa iyalansa wato dubiya din maimakon a ce lalle sai an shiga gurinsa sannan kada mutum ya daɗe a wajen mara lafiyan da kaje an zauna an yi addu'a to sai mutum ya tashi kada mutum ya daɗe yana zaune don wannan watakila zai iya sa cikin damuwa sannan kada mutum ya dinga kalle-kalle wata ran za ka samu mara lafiya jikinsa a tuɗe ko jikinsa a buɗe to saboda ka kaka tsaya kana ƙura masa ido kana kallon yadda yanayin jikinsa yake sannan kada mutum ya dinga ɗauko labarai masu tsoratarwa kawai mutum ya ce kai wato wannan ciwon fa haka ya kashe malam mudi kaga malam shehu da irin wannan ciwo ya same shi fa bai tashi ba haka wannan Ishaku haka wannan ciwon ya yi masa to kaga duk ka karya masa zuciya da ka kakka kawo labarai waɗanda za su ƙara tsora tashi su firgi tashi ya ƙara fitar da rai ce zuma daga jana'iza muke to ka kana gara mara lafiya ka dawo daga jana'iza kaga ai sai ya ɗauka cewa so kake a yi tasa sati mai zuwa to kada mutum ya dinga ɗauko irin waɗannan labaran sannan ka nuna a fuskarka akwai alamar damuwa da halin da yake ciki kaka shiga mara lafiya yana jin raɗaɗi kai kuma ka shiga kana dariya kaga kamata ya kai ma ka ɗan nuna aƙalla dai ka damu ka inna lillahi subhanallah Allah ya ƙara sauki insha Allah ai za a samu lafiya ai jama'a da yawa suna samun irin wannan ciwo kuma su warke su dawo fes kamar ba su yi ba da haka insha Allah ka ƙara ƙarfi wannan ma yakan warkar da mutum ƙarfafa zuciya da gaya wa mara lafiya maganganu masu daɗi sukan ƙara masa ko da baka ba shi komai ba zai ji daɗin wannan to sanan ya yi masa addu'a ka nuna masa addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi addu'a Allahumma shfi anta shafi fala shifa'a illa shifa'uka shifa'un la yugadiru saqaman ana yin wannan kafa bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda da ya je dubo mara lafiya ya karanta masa wannan kafa bakwai to Allah zai karɓi wannan addu'a kuma zai tashi in dai ba ciwon ajali ba ne sannan ma akwai guri da yake ciwo a jikin sai ya ce ma ainihin ne ya kumbura to kana iya ɗora hannunka a gurin ka ce bismillah bismillah bismillah wa izuka bi me bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhazir sai ka canza damirin zuwa kansa maimakon kai zaka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir to sai ka juya ban kansa u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhadir sai kai masa wannan kafa bakwai bayan kayi bismillah bismillah bismillah kafa uku sai kuma kai wannan kafa bakwai to sannan ana so kakka daɗe kamar da muka faɗa mutum kai daɗe a wajen duba mara lafiya sannan kuma ya tambaya a wane lokaci ake zuwa dubiyar waɗannan su ne ladubai guda goma da malamai suke kawowa waɗanda suke na dubo mara lafiya to daga ciki akwai lokaci ya kamata a san duk da yake yanzu a asibiti ne za ka ga asibitin sukan sa lokacin dubiya kaga wannan ba matsala irin dubiyar gida shi ne ya kamata kakkaje je ka ce a tashe shi akwai da zai zo mara lafiya yana kwanci a ce ai wane ne ya zo a tashe shi wataƙila kuma baccin ake so ya yi a lokacin ko kuma lokacin shan magani ya yi saboda ya shagala da karɓar masu zuwa dubiya sai ka ga lokacin har ya wuce irin waɗannan kada mutum ya daɗe a wajen dubiya حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق بن سلمة عن خالد بن الربيع قال لما ثقل حذيفة سمع بذلك رحبه lokacin da jikin huzaifa ya yi nauyi huzaifatu bin yaman خالد bin الربيع قال لما ثقل حزيفة lokacin da jikin huzaifa ya nauyi sami'a bi zalika rahduhu sai danginsa da abokan arziki suka ji labari wal ansar da kuma mutanen madina fa'atanhu fi jaufin laili sai suka kawo masa ziyara ta dubiya amma a tsakar dare au inda subhi ko ana yin sallah asuba sai ga su qala ayu sa'atin hazihi yace wani lokaci ne wannan qulna jawful layli muka ce an ah, mun ziyarce ka ne a tsakar dare au inda subhi ko kuma mun zo maka ne daidai lokacin asuba ala'uzu billahi min sabahin nari ina neman tsarin Allah daga waye gari a cikin wuta Allah ka tsare mu da mu waye gari muna cikin wuta tun maƙala ji'itun bima ukaffanu bihi kun zo min da abin da za a yi min likafani da shi ka je dubi yadda hada zuwa da likafani Kulla na'a muka ce eh da lakafanin mu muka taho yanzu mutum ya zo maka dubiya da lakafani abu za ka manta da shi ba shi wani ya ce menene abu mai tsada mai mahimmanci amma kowa baya so a yi mai kyautarsa shi ne wani ya ce likafani yanzu mutum ya siyo sabon likafani zai ce ma Allah likafani da siyo ma ya za ka ji a ranka ya eh? ce iye wato so kake ba mutu ko to ta Allah ba taka ba amma sai da na abubakar lokacin da ba shi da lafiya sai ce mana na isha an siyo kafani ta ce eh an siyo sabo kar ya ce to ai ku da kuke duniya ku kuka fi bukatar sabo ni akwai mayafi na guda biyu da nake lulluɓa da shi in na rasu ai mun likafani da shi ba sai an siyo sabo ba a wanke wannan a sani a ciki ku da kuke duniya kuke bukatar kwalliya da ado lahira ai aikinka ne zai kwace ka ba kyawun ka ko farinsa ba kulna na'am qala la taghalaw bil akfani kada ku dinga tsadantawa a wajen siyan likafani ba sai kun sai likafani mai tsada ba shi sa Allah ya taimake mu har yanzu dai ba a likafani mai tsada yadin nan dai fari wanda da muke kira dan funtuwa ko kuma dan china wannan dai farin shine dai ake sawa kowa ba wanda ya ce ai masa da shadda me sunan shaddan nan mai abin nan eh? gizla gizla ko eh? gizna gizna to kaga wanda ya ce a masa likafani da gizina ko a yi masa likafani da boyel ko cheetahs take peters to saboda haka kun ga waɗannan abubuwa duk masu rai ne suke sawa kuma akwai su a jikinka in ka mutu gatan da za a yi maka a cire su a je a siyo wannan dai farin a sa maka kuma shine ki ne daidai fa innahu kuma har yanzu ba a bambance likafanin talaka da na mai kuɗi ba iri ɗaya ake yi fa inna lamya kulli inda Allah khairun in ya kulli inda Allah khairun buddiltu bihi khairan minhu yace ku sa min likafani mai arha kada ku sa min likafani mai tsada idan ina da alheri a wajen Allah zai musanya mun da wanda ya fi shi tsada wa in kanatul ukhra idan kuwa lahirar bata zo da kyau ba Allah ya tsare mu sulintu salban sari'a za a fizge shi fizgewa mai tsanani cire shi zai haka ya ce ba sai kun siyo likafani mai tsada ba wanda za a sana a ciki ga wannan fa su ne sahabbai ku duba wannan sahabi a gadon mutuwa yake amma kuma yana wa'azi kusa da lahira yake amma yana faɗakarwa saboda haka annabi ya musu tarbiyya sallallahu alaihi wasallam ko musamman shi wannan sahabi huzaifa wanda da shi da babansa da babarsa da ƙannansa da yayyansa su bakwai dukansu sahabbai ne akwai abubuwa guda biyar masu mahimmanci da suka faru a rayuwar huzaifa na farko mahaifinsa sunansa hussein amma an fi saninsa da yaman da yadda ya sake kiransa yaman asali mutumin kasar yaman ne sai rigima ta hada su da wani mutum hatta kai ya kashe mutumin so da haka sai dangin wancan mutumin suke neman sai sun kashe shi sai ya gudo daga ƙasar yaman sai ya dawo madina to dama asalin ausu da khazraj su ma mutanen yaman ne asalinsu hijira suka yi lokacin da wani dam da suke noman rani ya kare da Allah ya ce fa'arsan na alaihim sai arim da wannan dam ya kare shine suka yi ƙaura saboda ba abinci dabbobi suna jin yunwa sai suka zo suka ga madina ta dace sai suka zauna a gurin su ne suka zama ausu da khazraj daga baya ke kiransu ansar to da babansa ya zo sai ya sauka a gurinsu suka mai da shi dan uwa kamar dan gida kuma suka ba shi kariya daga masu neman sa za su kashe shi to ana nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ko mutanen ansar suka tafi suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi bai'atul aqaba ula da saniya suka zo shi al-yaman da labari da aka shi ma sai ce ya musulunta to da ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina sai zama yana cikin wanda suka taru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan banu ashhal shi sa ake kiransa al-ashhali su ne abokansa da aka sai suka aura masa wata mata mai suna rabab ita wannan rabab din ita ce ta haifi huzaifan da yan uwansa mata guda hudu maza guda uku su bakwai ne to shi huzaifa lokacin da ya a yakin badar shi ya tafi kasuwanci maka da ƙudansha suka fito sai suka haɗu da shi a hanya suka ce kaifa a wani ɓangare kake ce ni ba na kowane ɓangare ni kawai ɗan kasuwa ne kasuwanci na nake suka ce to ka mana alkawari ko da za a yaƙi mutanen madina za su yaƙe mu ba za ka shiga cikin masu yaƙan mu ba ice na muku alkawari sai suka kyale shi to lokacin da aka zo za a fita yaƙin badar an fito yaƙin badar shi kuma ya riga ya dawo sai nemi ya shiga wannan tawagar da ya gaya annabi labarin sai ya ce to kai kai zaman ka a gida tunda ka ɗauko alkawari bai kamata ka saba ba kai zaman ka a gida shine dalilin da yasa diya bukuwan da annabi ya je kaf huzaifa ya ji amma banda yakin badar to a yakin uhud da shi da mahaifinsa gaba ɗaya suka fita filin daga mahaifin gashi dattijo amma ya yi ɗamara lokacin da ƙasa ta turnike ɗin nan fuskarsa ta yi ƙura sai sahabbai suka hango sun ɗauka abokin gaba ne baban nasa sai suka yi cakansa shi kuma yana nesa kafin ya zo sahabbai sun rufe shi da sara sun rufe mahaifinsa da sara da takobi yana ta ce musu babana ne babana ne babana ne ina afin yazo sun kai shi ƙasa da ya zo tsaya a kansa ya kalli waɗanda suka yi ya kalli gawan babansa sai ce ya gafirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin sai ce ba da sani kuka yi ba Allah ya Allah ya yafe muku shine bayan an gama yakin Uhud annabi ya samu wannan labari sai kira Huzaifa yace shi ya yafe annabi ya ce a gadiya ta raƙumi ɗari ya ba shi diya tara kumi ɗari ya ce ai tunda na yafe ba zan karɓa ba sai ya sadaka da su to wannan sai ƙara masa matsayi a wajen manzon Allah gashi an kashe babansa bai nuna damuwa ba gashi an ba shi diya tara kumi ɗari kuma ya yi sadaka da su sai annabi sallallahu alaihi ƙara jansa a jiki kuma mutum ne mai sirri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin ya taso sai ya kira shi ya gaya masa a cikin akwai munafukai sai annabi ya kira Huzaifa ya ce duk wani munafiki da ke yawo a cikin al'umma ta zan gaya maka sunansa ka haddace ya gaya masa da wane da wane duk ya haddace su da haka lokacin sai da Umar in zai nada gwamna sai an kai shi wajen Huzaifa ya masa sikirin dan sikirin ɗinsa a hannun Huzaifa ya tabbatar cewa baya cikin munafikan nan amma akwai lokacin da ya naɗa wasu gwamnoni Huzaifa baya nan da ya dace ya ce a cikin gwamnoni na akwai munafiki ya ce akwai waye ya ce ainihin ka san bana sirrin faɗa sirrin kuma to sai kuwa gashi ta bayyana mutumin ta fito munafikin ne sai dina umar ya sa aka kore shi sannan duk wani ahadisul fitan abubuwan da za su faru a cikin al'umma annabi masu rikici masu kaza duk annabi sai ya da shi ya gaya masa zaka shi yasa yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulallah anil khairi wa kuntu as'aluhu an makafata an yudrikani ko makafata an aqa'a fihi yace duk kowa ya zo yana tambayar manzon Allah me zan yi shiga aljanna ni ku ce masa nake wani bala'i ne zai faru a cikin al'ummanka saboda in san shi kan na faɗa cikinsa shi yasa duk abubuwa suka faru lokacin da sai na umar yake hudu ba sai ke cewa huzaifa yake cewa fitintunu lokacin fitintunu ya kusa bayyana sai ga masa me alama haka sai ya gaya masa alama shine a buɗe ƙofar fitinar sai ce a buɗe ko a karya sai ce e karyawa za a yi sai ce ta unku an karya ta ba za a sake zaman lafiya a duniya ba har abada zai ya ce na ƙin gaya masa shi ne ƙofar shi ya danne fitina umar sayyidina umar shi ya danna fitina ta tsaya da an kashe shi to ba wanda zai ƙara zaman lafiya shi yasa farisawa mugaye sun fahimci haka yasa suka shirya musamman a kashe sayyidina umar aka yi ta mitin hawukar da za a kashe ta da ita daga ƙasar da aka kawo ta an san sunanta mai baki biyu da guban da aka sa mata saboda huzaifa duk Allah ya sa ya fahimci wannan kuma dukkan yaƙuƙuwan nan da aka yi buɗe ƙasar sham hatta wani birni da ke ƙasar iraki da ake kira kufa to huzaifa ne ya kafa garin wanda kusan duk zaka ji ilimin kira'at ilimin nahau ilimin sarf ilimin balaga duk wasu manyan ilimin muka na addini na kira'at sai ka ji an ce alkufi ko albasari. da lokacin sayyidina umar da aka zauna a wani guri ake samun mashashara sai sayyidina umar ya ce masa ka je ka zaɓo mana wani guri inda za mu kafa sabon birni shi da zai fa je dinga zagayawa ya dinga zagayawa ya dinga zagaya har ya zo daidai gurin ya dubi yanayin garin yanayin ta ina iska za ta dinga bugawa yaya tudu ne ko kwari ne ruwa ya zo ta ina zai bi duk ya gama sabayin garin sai ya ce mu kafa birni a nan shine dalilin kafa birnin kofa sai da umar kuma ya aiko yadda za a fitar da manyan hanyoyi da ƙananan hanyoyi da filoti filoti da kowa filotin da za a bashi shine asalin kafuwar garin kufa da aka ci moriyarsa tsawon shekaru har zuwa yau yana nan a cikin iraki to ya zaɓi ya zauna a ƙasar mada'in wanda a wannan wannan dubiyar da aka zo an zo masa ne a mada'in wanda yanzu mada'in din tana cikin iraki a shekarar alif da da uku 1933 aiki ya biyo ta inda kabarin huzaifa yake so da aka sai gwamnatin lokacin ta tambayi malamai za a iya buɗe kabarin wannan sahabi a cire shi a mai da shi wani guri sai malamai suka zauna suka yi fatawa cewa ya halatta a yi haka in akwai wata maslaha domin lokacin ma'auya ma an yi wa kabarin amr bin jamu al ansari wanda shek albani ya kawo kissa a cikin ahkamul jana'is aka sai aka shirya tawaga da sojoji da fareti da akwatin da za a ɗauka a mayar gurin da za a mayar sai da aka gama gina inda za a mayar sana aka zo aka buɗe kabarin huzaifa a duk wannan tsawon shekaru sama da dubu da ɗari uku da wani abu an zo an tare da shi yana na yadda yake aka ɗauke shi aka kai shi kusa da inda kabarin salman farisi yake aka binne shi kusa da shi saboda haka huzaifa yana cikin manyan sahabbai da ake abin nan ɗinsu shi ne wanda har a lokacin yake cewa kuna fita yanzu mala'ikan mutuwa zai shigo sai aka je yana cewa barka da zuwa marhaban lalai sai ce ba wanda zai ganka hankalinsa ya tashi duk wanda ya ganka hankalinsa ya tashi to bai shirya tafiya lahira so da haka bayan abu sai ga yana murmushi kawai sai ya cika duk kissa tana da alaka da wannan nan ya kawo iya magana ne akan duba mara lafiya da tsakar dare tunda da daddare suka je shine dalilin da yasa imamul bukhari ya ɗauko wannan hadisi ya sa shi a wannan gurin al-imam al-hakim ma rawato shi a cikin al haka ibnu jawzi yana da littafi sifatu safwa shi ma ya kawo wannan kissa a ciki sai dai a cikin isnadin akwai wani imran bin maisara wanda ibnu hibban ya rawato shi a cikin siqat da wani khalid bin rabi' wanda shi ma na cikin siqat amma saboda su aka ce isnadin da'ifi ne حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير قبس الحديد إذا مؤمني ينا تشيو كو مؤمني ينا رش لافيا to wannan rashin lafiyar Allah yana wanke shi ne kamar yadda masu sana'a kira sun san suka ɗauko ƙarfe mai tsatsa suka sa shi a wuta idan ya jajajir ɗin nan zaka ga yana ɓawo to wannan ɓawon tsatsar da ke jikinsa ce take fita domin ya koma ainihin tsuran ƙarfe duk wani datti da ke jikinsa sai ya fita sai ya dawo tsuran ƙarfe shi na gan ana dukansa da guduma wani bawo yana ciccirewa to wannan yace yadda in an sa ƙarfe a cikin wuta din nan yake yin ɓawo ciccire duk wani tsatsa-tsatsa ta fita to idan Allah ya wa mumini rashin lafiya to irin abin da ke faruwa kenan zunuban-zunubansa ake wankewa in ko ba mumini bane to ana daɗa faɗakar da shi ne Dan ya koma ga Allah ko ana daɗa matsa shi ne don ya san shi ba kowa bane ne shi sa aka ce in ciwo ya zo mutane hawa hudu ne dangane ga imaninsu da wannan ciwon Allah ya raba mu da ciwo da iri amma in ya zo a matsayin jarabawa tunda ana addu'a Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta lamu ne a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azabil qabri la ilaha illa ant ga wannan addu'a da annabi Allah ka tsare min gangan jikina ka tsare min ido na ka tsare min kunne na ka tsare min menene eh fiba ne wa sam'i wa basari sane ce Allahumma ni a'udhu bika min al-kufri wal faqar Allah ka raba ni da talauci ka raba ni da kafirci shi talauci a duniya ne kafirci kuma talaucin lahira sannan ka tsare ni azaba kabari to idan Allah ya ɗora wa mumini ciwo su kansu muminan aji hudu ne akwai wanda zai kalli ciwon ya kalli ladan da irin wannan hadisai da ake karantawa sai ya kalli ladan sai ya haƙuri da ciwon saboda ya san akwai lada iya abin da ya kalla kenan za a samu lada ko za a kankare masu zunubi to wannan shine matakin farko a cikin muminai wanda yake karɓan kaddara a matsayin aiki ne na lada Allah ya saka cikin wata damuwa sannan na biyu shi kuma ba abin yake kallo ba Allah yake kallo da ya aiko da abin girman da yake gani na Allah kuma cewa Allah ya yi tasarrufi ne akan kayansa ya sa ciwo a can ya sa lafiya a can wannan kayan Allah ne saboda shi Allah ya kalla ganin girman Allah sai mantar da shi ma tunanin ciwon to wannan shine ya hau matattakala ta biyu na uku wanda shi kuma wato soyayyar Allah da yake yi ta shagalar da shi ma bai ma san akwai ciwon ba san da yake wa Allah ya mantar da shi ma wani akwai ciwo kamar irin waɗanda idan suna gaban Allah to ba sa jin raɗaɗi kamar sahabin nan da aka ba mu labarinsa a cikin sahihul bukhari wanda annabi ya sa shi gadi sai ga bari ya amfani da dama yana gadi yana sallah sai wani to wata ya haska sai wani cikin kafiran ya hango shi sai saitinsa da kibiya sai ɗana masa ita kibiyar nan ku sai ta cake masa a cinya amma a lokacin yana sallah ne nafila yana karanta suratul kafi bai motsa ba bai yanke ba bai yi sallama ba ya ci gaba da sallah ya sake saikinsa da kibiya ta biyu sai da ya cilla masa kibiya uku amma yana karatunsa yana sallarsa ga kuma nan an san kibiya da shigarta da fitarta duk rigima ce saboda ana mata kunnuwa yadda in ta shiga ba za ta fito aka kawai da ta shiga ba sai ta haɗo da nama to abokinsa shi yana bacci sai ya ji karatun murya tana ɗan canzawa yana farkawa nan ku sai ga kibiyoyi a jikinsa jini na zuwa bai tsaya wata wata ba kawai sai kama kibiyar ya fincike duk fa yana cikin sallah aka yi wannan da shiga kibiyar da cire ta duk yana sallah ya samu abu ya daure mas har sai da ya kai inda zai sallama ice ya haka ya ba za ka yanke sallah ba ya ba za ka tashe ni ba in ga wannan abin baka gudunmawa ice wallahi daɗin surar da nake karantawa ne ya tafiyan min da raɗaɗin ciwon daɗin suran ne ya tafiyan min da raɗaɗin ciwon ga wannan ajin ba kowa ne fa gaskiya yake shiga wannan ajin sana cikin siyaru a alamin nubala al’imamun zahabi ya kawo wata kissa ta wani da ya samu ciwon ƙafa sai likitan ya ce wannan ƙafa gaskiya sai dai a yanke ta Kama bai gaya masa ba sai gaya wa 'ya'yansa ya ce to fa wannan kafa ta mahaifinku gaskiya ta ci ta lalace ku gaya masa in ya yadda ya sa rana mu zo a yanki yansa suka ce to mu shawarar da za mu bayar yana shiga wani hali da bai masa inda yake ba a zo a yanke ta a wannan lokacin mun ba da dama suka sa hannu sai da ya tada sallah da daddare wajen ukun dare sai yansa suka kira likita zo ka kama aiki ya zo da kayansa ya auna kafa ya auna inda za a yanke ya gama lissafa komai ya shiga aikinsa yana sallah sai aka gama yanke kafa kawai sai haka tir zai faɗi sai haka tare shi sai gaba a ce mai faru aka ce ai likita ya bada shawara a yanke wannan kafar sai muka ga lokacin da za a yanke ta kawai baka san me ake ciki ba shine kana sallah shine aka zo aka yanke sai aka daure masa ya ci gaba da sallarsa irin wannan aka ce shine aji na na uku aji na hudu na karshe wanda su ne in first class su ne waɗanda suke jin daɗin musifar har ba sa Allah ya ɗauke musu ita su daɗi suke ji kuma Allah ya tashi ɗora musu ninka musu yake fiye da yadda zai mana mu su ne annabawa da annabi a shaddun nasu bala'an al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal yubtalar rujul ala qadar dini ana ɗora maka musifa ne gwargwadon addininka idan addinin yana da yawa sai jarabawa ta zama mai yawa idan addinin ka kaɗan ne sai ai maka kaɗan to in addinin ka kaɗan ne aka kawo babbar jarabawa to anan ne mutum sai ya rudda ko ya koma da baya sai ce ba zai yi ba ba ni kaɗai ne kawai a gani akwai ne ce wai Allah ni kaɗai ne ma laifi duk ka ba kowa kuɗi ne baka bani ba Allah ba fa ba fa zuwa zan laifi da su ba ci zan fa isha <laughs> yana wani roƙo Allah yana ga bai bashi ba to saboda haka kowa akwai inda Allah yake ajiye sha imani ba wanda ya san karshen sa zurfi gare shi akwai kujerar da ba za ka kai ta ba kawai kana da imani amma ulaika humul mu'minuna haqqa in aka yi wani abin a cikin imani kai kanka sai ka ji cewa kai duk da mumini ne kai kana san Allah da sa amma ba za ka iya yin wannan ba akwai sahabin fada ana cikin rigima ana kashe mutane a yakin Uhud an biyo sahabbai fa ga gawawaki saba'in cikin jini duk kowa ya gudo yana neman da zai tsira shi kuma yana tafiya inda ake fitowar So wani haɗu da shi ina za ka sai ce aljannatu wa rabbi nadar ce wallahi ƙanshin aljanna nake ji a can zai ya ce eh ce to sai ka dawo to Allah ya kiyaye hanya to saboda haka ne suke cewa maqami maqami maqamul muhabba maqamul rida in ka duba cikin madarijus salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asali wani sufi ne ana kiransa alharwi yayin littafi ya kira shi wato manaziru sa'irin sai kawo matattakala guda ɗari ce duk mai son ya tafi wajen Allah to ga hanyar nan wata da daɗi wata ba daɗi wata da daɗi haka za ka ta tafiya haka kai shi ne bai kan ya ya cushe abin yadda ba za ka fahimta ba ya amfani da irin alfatsin nasu na sufaye wanda za ka ji wasu kalmomi ka rasa mai ake nufi da su la hutu na hutu ma wane ne to duk sai ce to a ware wannan abin shine yawan littafin sharhi ya ce madarij in an ce madarij shine matattakala darj darajat hawa-hawa sai ce madarijin salikina fi manzilati iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ita a lissafin ƙwar'ani sunan matattakalar iyaka na abudu ta gabanta wa iyaka na sta'in Iyaka na Abudu wa iyyaka nasta'in da tauhidi ake zuwa ga Allah to shine yayi ma wannan matattakalar guda ɗari sharhi in ka samu madarijus salikin zaka ga waɗannan abubuwan gaba ɗaya a ciki yace to matattakalar farko shine tuba duk abin da kake kawai ka ce ka tuba Allah ya san za mu laifi ya halicce mu kuma in ma mu laifin ba halakar da mu zai kawo masu laifi amma abin da baya so ai laifin a maimaita in aka yi laifi a ce an tuba kuma ka a sake yi in shaidan ya ja ka ka sake tuban kakka cire kakka fita daga tuban kai ta tuban walam yusirru ala ma fa'alu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim sannan abin da yake so kamalul hubbi wa kamalul dhulli tsananin san Allah da tsananin kwantar da kai ga Allah sannan shuhudun ni'ima da kuma shuhudun takasir ka dinga kallon kullun ni'ima Allah yake maka ka kuma ka dinga kallon kullun takaitawa kake baka godiya shi yasa yace la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika Allah ba fa za mu iya yin abin da ya dace ba sai dai ka yafe mana kakka ji cewa ai kai ma kana wani abu to Allah ya ba mu ma fa muna sallah to ba kaka ji wannan kullum ka dinga jin takaitawa da rashin cancantar abin da kake kullum ka ga kai akewa amma kai ba ka iya yi to haka shine zaman lafiya tsakaninka da Allah kamar da kanka ba kowa ba ka bari shi ya kai ka inda yake so kada ka kai kanka shi sa bahaushe yake cewa ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba to ka bari Allah ya kai ka amma an kai ka kai kanka to sai tun ka ka faɗo raka wannan hadisi idza ishtaka almu'minu akhlasahu Allah kama yukhallisu alkiru khubs alhadid حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة shi urwa din nan dan yatta ce asma'u sai ah, na bakar matansa hudu ƴaƴansa shida maza uku mata uku to urwatu dan asma'u ne amma kuma a wajen nana aisha ya karatu ita nana aisha ta karantar da mata ta karantar da maza kuma duk sun zama gangaran din malamai a alkur'ani da hadisi da lugha da dibbu har da ilimin likitanci ta ce na koyi ilimin likitanci ne daga masu zuwa yi wa annabi dubiya ta ce wanda ya zo dubiya yakan faɗa annabi cewa da za ka yi amfani da kaza da kaza to sai in haddace kuma shi yasa in kana yawan rashin lafiya ko ana yawan zuwa duba ka za ka ji magunguna iri-iri ko ba yin wannan da mutum ya bugo ma sai ce ai da za ka gwada kaza ai da za ka kaza ai da za ka kaza ai da za ka kaza ni ma ne da kaza ya karbe ni to waɗannan abubuwan na na sha sai take tattarawa take tattarawa take tattarawa kuma duk wanda zai zo ya gaya annabi wani abu yana faɗar sirrinsa na ƙarshe abin da yake jin abu ne mujarrab tunda shi magani kaf ɗinsa an gina shi ne akan gwadawa idan an ce misali a jikin darbejiya darbejiya magani ce to ba ana nufin ka je ka kama ci ko ka kama sha ba ana nufin sai an kamar yanzu zuma kama habbatu sauda annabi ya ce magani ce tamam baka iya sarrafa ta bankaci sai ka mutu tunda an ce magani ce ana nufin sai an je an koyi shin magani ne murakkab ita kadai ce maganin ko sai an hada ta da wani abu sannan ya kammiya dose ɗinta yake na sha sannan ya za a sarrafa ta manta ake nufi ko garinta ko garinta da man ci ake nufi ko shafawa kaga wani yana bukatar sai kuma an yi karatu kamar yanzu aka ce panadol paracetamol magani ne panadol sai kawai ka je sai ka sha sach guda lokaci guda in ta maka kyau ka ga likita in ba taimaka ma kyau ba sai dai ka ji ana Allahumma ghafirhu warhamhu Allahumma in kana muhsinan fa zifi ihsani amma magani ka sha amma ka wuce yadda aka sa saboda haka magani ma yakan iya zama cuta idan ba a sarrafa shi yadda ya kamata ba عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصيبة babu wani musulmi da za a ɗora mata wata musiba asalin musiba daga asaba ne idan irin target an sa mafiwa taget ana yinsa ne mai dagi ko mai rawun haka ake yinsa ƙawanya ƙawanya yake ha'azi ƙawanya tsakiya ta ƙarshe wanda ita ce ƙarshen ƙwarewa ka samu tsakiyar za ka ga wani an masa gare ɗaya gare biyu gare uku hudu biyar shida har a zo tsakiya to wannan tsakiyar shi ake kira hadaf sai yi an ce wani ba shi da hadafi ma'ana babu inda ya dosa a rayuwarsa to wannan tsakiyar shi ake kira hadaf to in ka harbo kibiya ta zo ta shiga cikin daidai tsakiyar sai a ce asabal hadafa ya dace da inda ake so to wannan kibiyar da ta shiga ita ake kira musiba ita ake kira musiba to sai daga nan kuma ake amfani da ita duk wani abu da ya fado wa mutum ko na alheri ko na sharri sai a ce musifa ta same shi daga karshe sai aka daina amfani da shi akan alheri ya zama kawai akan abu mara daɗi allazina iza asabatkum musibatun ma asabu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabla an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir wa ma asabakum to saka sai aka yi ta amfani da wannan asaba asaba asaba waja'in wato ciwo ne shi waja'in shine ciwon da kawai kumburi ne ko raɗaɗi ne ko zafi ko zaugi amma zai wuce nan da ɗan lokaci au maradin ko kuma ciwo ne wanda zai iya kwantar da mutum illa kana kafarata zunubihi sai ta zamo kankara ga zunubinsa wato Allah da hikimarsa baya so mu tafi lahira da zunubi shi sa ibnu taymiya ya faɗi wani abu guda goma yace duk mutumin da bai samu rahama Allah ta wannan bangaren guda goma ba to shine karshen tafabe yace wannan abu guda goma ya kamata kowa ya san su su ne duk abin da ya same ka ta ɓangaren su an baka dama guda goma ice uku a hannunka take uku a hannun yan uwanka musulmi take za su yi ma uku kuma Allah ne zai ma da kansa sun zama nawa kenan a uku za ka yi uku yan uwanka hudu kuma Allah ne zai ma ya zama goma kenan ice to ukun ka damar ka guda uku ce na farko ka ce ka tuba Allah mun tuba astaghfirullah wa tuba ilai kuma annabi ya gaya mana kullum mu dinga cewa mun tuban nan akalla sau ɗari da safa sau ɗari da yamma astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah banda wanda muke bayan sallah farilla astaghfirullah astaghfirullah inna allaha yuhibbu tawwabina wa man lam yatub fa ulaika hum wanda ma bai ce na tuba ba Allah ya ce wannan shine azzalimi to shine matakin farko mataki na biyu istighfari shi tuba kamar barin zunubin ne shi kuma istighfari neman a yafe zunubin ne ya ce to waɗannan biyun a taubatu wal istighfaru sannan Al'amadu salih wanda ya ce me ce innal hasanat wa atbi bi sayyiata al-hasanata tamhuha ka dinga duk sanda kai mummuna to kai maza kai kyakkyawa dan ta goge ta kaga wannan damar ka ce guda uku tuba istighfari me aiki mai kyau da zai goge mummuna wannan kana da wannan damar mutukar da ranka zaka iya ukun nan ukun da musulmi za su yi ma na farko shine addu'a muka tashi addu'a muna cewa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati kaga an maka aiki wal mu'minina wal mu'minati استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان kaga an buɗe kofa yi ai maka addu'a to wannan shine abin da kowa zai ma na ɗaya na biyu wani yayi aikin alheri ya ce ya baka ladan aikin alheri. wanda anan ne malamai suke tattauna akwai abin da yake karɓar wakilci akwai abin da baya karɓar wakilci jiya ina karanta wani littafi akan shin sallah wani ne min tambaya ya wahalar da ni ne ta nema shine na je na samu littafi akan aikin da ke karɓar wakilci da wanda ba karɓar wakilci tambaya ta yi akan shin wani zai iya ma wani sallah baban mutum ya mutu bai yi sallah ba ta shekara guda da zai mutu ya ce to ‘ya'yana wallahi yau shekara guda ban kalli gabas na yi sallah ba ma na san abin ba kyau in na je wa Allah da shekara shekara guda da haka in na mutu da Allah ku raba sallan nan ku yi ta da niyya ni ya ni kukewa za a iya wannan ko ba za a iya bane ce gaskiya ban san wannan amsar ba amma ba ni dama in bincika to shi ne ne aiko min da wani littafi wanda wani ya rubuta wata risala a wata ƙasa akan kawai wannan matsalar da maganganun malamai akan shin kamar yadda azumi a yana karɓar wakilci hadisi ma ya zo ko man mata alaihi sawun sama anhu waliyuhu kamar da ya zo hadisin aisha hadisin bukhari sannan hajji yana karɓar wakilci ko ka an shubura mata ga ba mu da matsala akan wannan zakka ma tana karɓa wakilci mu ce ban yi zakka shekara biyu ba ta zama bashi bi ha audain sai a fitar da wannan to sallafa dama tauhidi an yi ittifaki an yi ittifaki wannan ba magana wakilci wanda ya mutu kafiri yayansu ba za su haɗu su ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna talle rasulullah hadiyatan li abina saboda haka sai kawai a makala mai ta kawai sai tashi yana ashhadu an la ilaha illallah wannan duk an yi ittifaki ba zai taɓa yiwa ba wanda ya mutu kafiri ba za a ba za a yi kalmar shahada a tura masa lahira ta amfane shi ba to amma ya mutu yana musulmi ya yarda da la ilaha illallah sallah ce aka samu matsala za a iya masallar to shi ne fa ya zubo mazahabobi shi nake ta karanta har yanzu ya zubo mazahabobin malaman da suka yadda idan ya yi wasiya da ita ai amma bai wasiya ba kada ai wasu ce a'a sai na fula domin a cikin aikin hajjin can bayan an gama dawafi akan yi raka'atul dawaf raka'atul dawaf din nan wanda kaiwa hajjin ai ya hada hadda wannan raka'atul dawafin din nasa ne suna kaga anan kawo wani sallah suka ce in nafila ce za a iya amma ba farilla ba wasu suka ce a sai ya ba wasiya wasu suka ce a sai ya yi kaza sai wasu suka ce a sai in ta bakance ce ma'ana alkawari ya ce Allah ne alkawari idan ka bani lafiya zan yi sallah a dubu maka godiya ta zama wajibi ya yi ta dubun nan amma Allah bai dora ba amma tunda ya dora in ya je lahira bai ba sai ya gamu da Allah to sai ya zo rashin lafiya ta same shi ce to ‘ya'yana na faci alwashi kuma hadisi ya zo man nazar an yuti Allaha fal yuti'uhu wanda ya ce zai ba Allah ya bi shi to ni kuma gashi na ce zan bi shi zan yi azumi kaza ko zan yi sallah kaza to gashi kuma ba dama in na mutu ku yi mu wasu ka ce to wannan za a iya masa ibn hazamin ya kawo wannan ra'ayi to ina ina tantance mas'alolin akan sallah tana karɓo wakilci ko bata ta karɓo wakilci eh. to za ka ce sai ya zama ka fara ga zunubinsa hatta shaukatu sha kuha ko da kaya itaka kun wannan shine abin da yan uwa musulmi za su yi mun tsallake can ko shine na nawa na biyu bayan addu'a shine yi aiki a baka to muna faɗan yau hadda saukar qur'ani za ka iya mutum sauka ƙwar'ani ka bashi ka ce ku haɗu 'ya'yansa ku sauke ƙwar'ani ku ce mun ba babanmu shi ma zai karɓi wakilci ko ku tilawattun da kai kai kai za a rubutawa kai kuma za ka iya cira ladan daga akawun ɗinka ka tura akawun ɗinsa kamar yadda yanzu muke da muke taransifa misali ka ce a yanki kaza daga akawun ɗinka to shi ma ana yi wa lada haka ko ku sai a lahira a lahira tabbas za a yi hadisi ya tabbata ana yankan ladan wani a ba wani saboda ya cuce shi ba abin da zai biya shi to amma a duniya za ka iya bada wannan ladan kuma nan din ma idan mutum yana bin ka bashi ka neme shi ka rasa za ka iya tura masa account sa na lahira ka je kai sadaka ka ce Allah ya kai masa ladan to sannan na uku shine ceto ceto ceto shine ba addu'a mutum zai maka ba amma zai addu'a idan Allah ya ba shi dama ta ceto za ka shiga cikin ceta kamar da muke Allahumma rabba hazihi da'awati tamma was salatil qa'ima ati muhammadin wasila ya ce wanda ya karanta wannan halallahu shafa'ati yawmal qiyama zai shiga cikin ceto na to kaga ga ceto ga kyautar aiki ga addu'a wannan shine wanda wani zai ma Kuɗin da kuma tsakaninka da Allah ne to na farko waɗannan masifin yau an fita kasuwa ba a ciniki ba ai ba daɗi kamata a je a yi awa uku hudu biyar shida a tashi ba a yi ciniki ba ko ba daɗi kuma ka taho gida dole abin da za a kashe yana nan kuma kai ka je baka samu ba ba ma rashin ciniki da wata ran ai asara asara ko ka dawo kana murna kana zuwa ka tara wani bayi da lafiya ka ɗauki kuɗin ka tafi asibiti ko kemis ko a jefa wani ciwo ka je asibiti a ce miliyan goma wanda ya same ni nan gice an kai ɗansa asibiti sai aka ce miliyan goma ake nema na ce miliyan goma Allah ya ce han fita da shi indiya ko da muna da yaro Allah ya ba shi lafiya a ɗan gidan mala ismail wanda mai martaba sarki ya ɗauki nauyi aka fare masa aiki a nan wanda jininsa yana ƙonewa ana ƙarawa yana ƙonewa ana ƙarawa yana to irin waɗannan wani abin sai kaga kai Allah ya ɗorawa don ya baka daraja ko ya kankare maka zunubi amma sai a dora wa ɗanka ko matarka ko rumfaka ko gidanka wani kayansa sun taho sai a ce kwasan sun kama ko sun yi gobara motar ta faɗi duk waɗannan masifin da suke zagaye da mu marasa daɗi ko a kanka ko a kan ‘ya'yanka ko matanka ko dukiyarka ko gidanka duk su ne masifin da Allah yake ɗorawa ya ce amma iza a sabatun musibatun ƙalu inna lillahi ba maganar rigima inna lillahi wa inna lillahi raji'un kenan sannan na biyu shi kuma a cikin kabari ne wani duk wannan abin ba a kare ma zunubin da su ba saboda ba a ma dora mu musifu ba sai ya shiga kabari sai a gan shi da zunubi ga tauhidi amma ga zunubi to sai a masa azabar kabari kamar da annabi ya wuce kabari biyu ya ce wannan ana masa azaba saboda yana baya cewa yana fitsari wannan kuma annamimi ne to wannan azabar da ake musu tana kare su daga talahira ne so da aka sai a yi ta musu wannan azabar wannan azabar ita ma kankara ce kun biyu na uku akwai wata kantara bainal jannatu wan nari gada ce aka yi ta sai an tsallake wuta kafin a isa aljanna sai a tsaye da mutane ana sa ce to ba a so a shiga aljanna wani yana jin haushin wani ba a so a shiga aljanna wani yana kyamar wani da ka duk wata kyama duk wanda ka san akwai wani abin da in ka kalle shi ka ji a ranka a ware yanzu shi sa Allah ce wa za'ana ma fi durihin min ghil duk wani ghillu an cire shi ba za ka ga wani ka ce wannan mun taba neman aure a duniya ga abin da nake gaya ma ko to yau ga na aljanna ga gidana sai ka mutu to dan <laughs> aljanna ba zai ga dan aljanna haka ba ba wanda zaka gani ka ji wani abu a ranka shine ma'anan wannan za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin to sai na karshe shi kuma sai an shiga wuta Allah zai yi shi Wani zai ce kasa shiga wuta ga zunubin ka zo an auna sikelinka na lada kaɗan na alhaki da yawa sai Allah ce to me zaka ce to Allah ya ba abin da zan ce ba abin da ce to Allah ba abin da zan ce duk kai ya ce duk nayi to yanzu kake so a to Allah ya kai mai gafara ne mai yafiya ne mai kafa a ce to wuce na yafe ma wani kuma sai a zo a ɗora zunubinsa ya gan shi ya yi sai Allah ce duk wannan abin kai kai ce na yi ban ƙara maka komai ba ce Allah ga shi a rubuce duk ni na yi ba ka ƙara min komai ba in na sa ka a wuta yanzu kana ice ai daidai kai don kamun adalci don kayana ne Allah ya ce to akwai wata kalma da ka taba cewa la ilaha illallah da ikhlasi ka manta ma amma na rubuta ta a wata takarda dauko takardar ana zuwa da takardar sai a dora ta a kaskeli sai ta daga wannan abin gaba ɗaya sama to kaga man qala la ilaha khalisan min qalbihi a fade ta da ikhlasi da sanin ma'anarta da abin da ta kunsa to wannan shine saboda haka ka wuce wani kuma ya sun shiga wuta in sun shiga wuta Allah zai cewa annabi a je a fito da musulmi musulmin duk suna da tambarin alwala da an buɗe wuta za a ga bakikirin ce amma kuma musulmi ga alamar haske nan kuma gurin wuta bata kona shi ba a ce to Allah ya ce duk ku fito sai annabi duk ya ce su fito sai a je a yi wanka a wani teku daga nan sai kowa ya koma garau sai a tafi aljanna to akwai waɗanda kuma ba a ma gansu ba suna can ƙasa sai Allah ya ce to a fito da duk wanda yake da miskala zarratin min imani in an sami imani ko kwaya zarra ne a fito da shi misqalu khardalin min imani misqalu habbatin misqalu zarra min imani duk sai an fito da waɗannan sai Allah ya ce to a duba wanda ba mushriki ba amma bai taba aikin kirki ba a fito da shi to sai Allah ce kuma zan yi shafa'atu rabbil alamin shafa'atu rabbil alamin shine duk wanda bai mutu kafiri ba bai mutu mushriki ba bai mutu munafiki na aqida ba Allah ce duk su koma aljanna wanda shi ake kira shafa'atu rabbil alamin to ibn eh, eh, taymiya ce to yanzu ba tababbe ba ya za a ce duk waɗannan matakan goma ba wanda ya amfane ka ba wanda ya amfane ka duk waɗannan goman kai kana uku jama'a na maka uku Allah na maka hudu amma a ce duk baka haye ba yace to kafi kowa tabewa Allah ya tsare mu sai mu kwana anan awun nakbatu an nakbatu shine masifin yau da kullum hawadis mota ta fashe ba mai inji an bige an kone duk su dai Allah ya ba mu imani ya ba mu tabbatuwa akan gaskiya allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk in ka ganshi da riga sai ka dauka da wando ana dagewa tsirara ne kinaya ne na cewa dai su a shirye suke koyaushe za su iya yin wannan lalatar ga mugun shan giya kullum suna cikin giya ga zuwa wa maza shine aikin luwaɗi din abdullahi dan ya ce wannan al'ummar ta ƙara ma hadda mace ta sadu da yar uwarta mace yan lesbianism yan lesbians duka waɗannan munanan ayyuka ne laifuffuka ne da ba a so mu aikata su kuma zunubi ne allah maɗaukin sarki zai kama mu kuma zai mana azaba a kai to irin wannan idan an faɗi wani abu mutum yana yi ko wani nasa yana yi to sai ya yi ƙoƙari ya gyara ya daina kafin mai kamawa ya kama shi babu tilas za ka iya yin abin da ka ga dama amma fa akwai lissafi a kanka yanzu yau abin da za mu ɗora a kai shine magana dangane da ɗabi'an nan ta mata mace ta sadu da 'yar uwarta mace shi ma duka rubuta shi a layin luwaɗi ai ka da muna magana akan namiji sadu da namiji to yanzu kuma manzon Allah ya faɗa kamar yadda ya zo a hadisi waje a annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala سهاق النساء بينهن زنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أربعة يصبحون في غضب الله ويمشون في سخط الله في سخط الله تعالى قيل من هم يا رسول الله قال المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الذكر يعني اللواط وروي أنه إذا ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خوفا من غضب الله تعالى وتكاد السماوات أن تقع على الأرض فتمسك الملائكة بأطرافها وتقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها حتى يسكن غضب الله عز وجل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لعنهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به يعني اللواط وناكه البهيمة وناكه الأم وابنتها وناكه يده إلا أن يتوبوا وروي أن قوما يحشرون يوم القيامة وأيديهم حبالا من الزنا كانوا يأبسون في الدنيا بمذاكيرهم وروي أن من أعمال قوم لوط اللعب بالنرد والمسابقة بالحمام والمهارشة بين الكلاب والمناطحة بين الكباش والمناقرة بالديوك ودخول الحمام بدون مئزر ونقص الكيل والميزان ويل لمن فعلها وفي الأثر من لا